الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو فلا بحديه إلى من جزاء أما بعد من أنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم بوت رمضان هجرة سببا أم ببا فلن جكادا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يهودا تدري هدوء da arba'in da shida wanda ya jire da goma ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da ainihin wato biyar wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa tabarakallah bayan gidan man gidawa a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka Allah ya sa Qur'ani ya zama sabon tsira gare mu duniya da lahira abin da aka ce ni Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari abin da za a faɗa ko aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu daga gare shi a jiya mun gama tafsirin aya ta saba'in da takwas da bakwai za mu ci gaba aya ta saba'in da ta Allah maɗaukakin sarki bayan ya ce ina da zai kafaru wallahi sir da maka ne fa'alu irin ta bayan wa kanu ya aka nuna sufuru aka kala filin madin na iso da haka مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو مبني على السكون في محل رفع اسم كان تند كان ننقل الناقصات تنادى سنان وفعل با haka kanu sun kasance la harfu na fayin ne kurewa ne mabni na alasako ya tana auna فعل مضارع مرفوع وعلامة ربه سيوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل جملة لا يتناحون itace fi mahalli nasbin kabar inda wawun shine ismu muna neman kabar kana to la yatanahuna shine fi mahalli nasbin kabar عن حرف جر المبني على السكون منكر اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وان أكثر ولد منكر النكرة زي لمن هو هو منقول فعلوه فعلوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع القائل قوس ضمير بارز متصل wato damirun ne a barizun mutasilin bi fi'il kuma daga za'i mabniyun ala dhanbi fi mahalli nasbin makulin bihi jumla ta fa'aluhu saboda malaman nahu suna da wata ka'ida su al-jumalu ba'da an sifatu wa ba'da al-ma'arif ahwalu in ga jumla ta tsayi bayan nakira to sifa ce amma bayan wato ma'arifa hali da haka an munkarin na kira to jimlar da za ta yi bayan munkar ɗin tun da na kira ne to sifa ne na munkar ɗin da haka kanu la ya tana hauna an munkari fa'aluhu ba sa hana ainihin wato su miyagun aiki waɗanda suke aikatawa da sannan a wajen malaman sarfu ya tana hauna fihi a ciki akwai abin da suke ce masa ilalin bilhassi akwai al'ibdalu akwai al'ibdalu al'ibdalu shi ne canja harafi da harafi haka al'ilalu idan kuma harafin da aka canja harafin illa ne da harafin illa ya zamanto al'ilalu asluhu shi ne ya tana hauna akwai alifin harafin illa sannan akwai wawul jama'a da alifin harafin illa da wawul jama'a kowannensu sakin ne حذفت الألف سياق شاف أليف الأرض لمجيئها ساكنة قبل واو الجماعة الساكنة سبول تازو ساكنة قبان واو الجماعة شما ساكن وزنه يتفاعون ذاك والألف المحذوفة أصلها ياء كتكم وأن ألف إلا أكشافي أصلي ياء لأن مجرد الفعل هو نهى مصدره النهي asalin fi'ilin shi ne naha mazdarinsa shi ne nahaya haka za ka faɗa naha yanha mazdarinsa shi ne nahaya haka yana daga cikin inda kake gane asalin fi'ili in baka gane a mudari baka koma zuwa ga mazdarin shi za ka gane asalin fi'ili menene shi wannan abin da yake da alaƙa da fi'ilin naha da yanha a ƙur'ani gaba ɗaya in ta tattara yana komawa zuwa ga fi'ili ne guda hamsin da shida a fa'ali amma idan ka ɗauki a fa'ali guda biyar za ka ga suna kama da wa'incan amma ba a su ce ba mu ɗauki na farko allah maɗaukakin sarki ya ce mana kulu wa ra'au an'amakum sai ce inna fi zalika da ayatin li ulil nuha annuha anan gurin hankali bai da alaka da hari kamar yadda yace afalan yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinihim sai ce inna fi zalika laayatin liulil nuha sannan Allah madaukakin sarki yace inda sidratil muntaha sannan wa anna ila rabbikal muntaha sannan fi ma anta munzikiraha ila rabbika muntaha sannan ayar da zamu tarar gaba fa hal antum muntahuna kaga in ka dauki al muntaha ya al muntaha sannan da kuma muntaha da fahal antum muntahuna zaka ga kamar zai baka ma'ana ɗaya. amma wancan fahal antum muntahuna isbaham ne da ma'anan amri fahal Munta-huna da ma'anan intahu amma da annuha hankali annuha ma hankali almuntaha kuma shine ƙarshe sai ta Allah ya ce fi ma anta min zikraha ka gani ila rabbika muntaha zuwa ga Allah ne ƙarshen abin da suke tambaya yaushe ne abin yana wajen Allah subhanahu ainihin wato wata'ala amma fi'ili sulasansa mujarrabi Allah ce mana wa amma man safa maqama rabbi sai yake wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'a wannan dalilin yasa Allah da ya zaunar da annabi Adam a aljanna yace masa wa ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya kai Adam ku a cikin aljanna da kai da matarka fakula min ha haitu shi ito ba duk abin da ke ciki ku ci fakula min haitu shi ito ba duk abin da ke ciki ku ci wala ta ƙaraba hadihi shajara ta fatakuna min albani kada ku ci wannan bishiyar za ku kasance daga cikin alzali wasu wasu lahumar shaitan ya lahuma ma a anhuma min sawatihima sai dan yazo dinga sa masu wasu wasi ka suna rayuwa cikin mutunci yana so su fi. sabon Allah ya janyo ranki ta yadda kaya ma ba zai iya ba a cikin su ba wa qala sai yace musu ma na ma rabbukuma an tilkuma shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-salihin kuma kuma yasa Allah yake kakku ci bishiyar nan ba saboda in kuka ci za ku samu mulki ne sannan za ku dawwama in kuna so ku samu mulki na dindindin ku dawwama to sannan wa qasama huma ya rantse musu da Allah ya ce inni kuma. da minan nasi da yake na rantse da Allah nasiha nake ne daga nan ne fa al'amura suka lalace yasa yana daga cikin abu mafi haɗari a yadda da kai kai rantsuwa da Allah ka tsinci mutane wallahi duk wanda ya zama so ɗabi'a ta shi ne rantsuwa da Allah a amince ne ya haɗin wala da waya gama da duniya ya ta to shi kenan kaga fadallahu ma bi gurur sai saukar da su daga aljanna da wannan rukan da ya musu falamma zaqa ash-shajarata lokacin da suka ci bishiyar da Allah yake kada su ci shine Allah sai ce badat lahumu sauqatuhuma sai ga irin ya bayyana wa qafika yasifana alaihima min warqil janna suka tashi ana tattarumo ganyen aljanna don su ƙare tsiraicinsu da shi Allah maɗaukacin sarki ya ce musu wana da kuma rabbu kuma Allah sai ya kira su yace alam an hakuma ashe ban hana kuma an tilkuma shajarati wa qul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun kaga na ha can wannan an hakuma su biyu ba haka Allah madaukakin sarki zaka ga yana tawakkat wa aka murriba asin riba da suke yi wa qad nuhu anhu gashi an yi mai an hana su wa aka lihim amwalan nasu bilbatiri wa a tattara na da kafiri ne minhum azabun ali sannan allah ya ce falon ma a kyau amma nuhu an hu ulna lahum kunun kiradata na sati nan gurin nuhu saboda girman wanda ke halin ne shi yasa ba ma a faɗarsa kamar yadda allah ya ce alamtar ilil labina nuhu anin najwa wata ga waɗanda aka hana su ba cewa su daina zuwa mitin da yake da matsala allah ya ce sun mai yaƙudu na limanuhu anhu sannan ka koma kan abin da aka hana su wa yatana jauna bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasuli sannan Allah sai ya ce walau tara da ka ga idan wuqifu ala nar saboda kaga dan adam dan matsala ne to kun ga yanzu duk bala'in da ake ciki karshen bala'i ne shine a lahira dan adam ya dauta da ta waje a yau mai izin bi an zo da ita mala'iku sun kinkimo ta kinkin kinkin an yi filin alkiyama Allah ya ce walau tara idu wuqifu ala nadi akwai mutanen da za ta ga lokacin da za a zo a cikin da su a bakin wuta faqalu za ta ce ya laita na nuraddu kai so ina ma za a dawo da mu duniya wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min al wallahi ba za mu kare tayin Allah ba za mu imani Allah sai ce bal badalahum ma kanu yufuna min qabl yanzu abin da suke boyewa ya bayyana sai ya ce walau rudu la qadu limanhu anhu da za a dawo da su duniya bayan sun annaba. Abin da aka ce musu kace Allah ya ce sun kuma kuma sun ci gaba da ni wa inna innahum lakadibuna Allah ya ce wallahi kariya su kaga karshen ji bala'i ko Su wallahi a akwai da a ɗabi'a su da za su ga jahannama kirki in ji Allah za su ce a ba su dama za su dawo duniya su imani ya kusan tun da Allah ya ce walau ruddu la abi da za a dawo da su sai sun koma wa innahum lakazibun wallahi ka san Allah ba zai karya ba su shi gaskiya ba zai ba. to wannan shine dan adam da haka daga ga annabi sai yake cewa Allah ya ce kul ka ce inni nuhitu an hana ni an san wanda ya hana annabi an a'budu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi in bauta mu wanda kuke bauta mu wanda ba Allah ba Allah sai ce kullu attabi'u ahwa'akum qad dallan tu'idan wa ma ana min al-mumtarin da kuma qul in dinu shi ma an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin bisa an hana ni to da kaga Allah yace mana wa ma rasulu. rasul abinda manzan Allah ya zo muku da shi daga wajen Allah fa ku zuhu ku da wa ma na hakum anhu hu abinda ya hana ku yace ku hanu ba ainihin wato bari kada ku to fi'ilin kanu la na ba ta hana juna za mu ga cewa an masa ziyada da ta'un da alifun wanda ya koma a babin tafa'ala muna da afa'ali guda goma sha biyu a duniyar larabci wanda ake musu ƙari suna faɗa cewa ziyadatul magna ta dullu ala ziyadatul ma'a duk lokacin da kaga fi'ili ya canza to dole ya zamanto akwai ƙarin ma'anar da yasa ginin fi'ilin ya canza ba haka ba ne kawai haka nan gurin yana babin tafa'ala wanda ya dullo alal musharaka abin da ake so cikin al'umma shine uku kanna in ta bayyana to a samu wasu su tashi su hana wasu su sun yi lalacewar wanda sai da aka kai bannar fa ba mai hana wani waye ne yake kuma ka yi ɓannan wannan maye to ka shiga harka ta ka in shiga harka. ka ka ci gaba da abin da ke harkar ka na ɓanna ni ma in ci gaba saboda wannan matakin fa da suka kai daga ciki fa yana cikin dalilan da yasa Allah ya turo annabi Isa da annabi Dawud da aka ce Allah ya yi musu albarka to shi yasa mutane ba su sani ba cewa samuwar masu wa'azi da masu karantarwa a cikin salama abin da zai sa ga Allah ba zai turo bala'i na gaba ɗaya bai haɗa kowa da kowa in al'umma ta zamanto a cikin nisa akwai masu tashi ce jama'a a yi abu kaza ba kyau a bar abu kaza ba kyau a yi abu kaza shi ne daidai amma wallahi daga lokacin da al'umma ta kai matakin da a cikin ta ba wanda zai ce a yi abu kaza daidai ne a daina abu kaza ba daidai ba ne wannan alama ne na cewa ita ma al'ummar Allah ya tsine mata albarka gaba ɗaya sannan wallahi alama ne na cewa kowane irin bala'i yana iya sauka a cikin ita wannan al'ummar a kowane irin lokaci wannan shi ne dalilin da yasa Allah ya ce kanu la ya tana hauna an munkar ba sa ana junan su mugun aikin da fa'aluhu sashi ke aikatawa wani yi mu wani nasiha ya bari wani yi mu wani nasiha ya bari shi fi'ilin da yake zuwa da wannan ma'aurin na tafa'ala a ƙur'ani ga baki ɗaya guda arba'in ne in na ce ba mai mutuwarsa ba don yi tabaraka yana wannan ma'aurin ne na tafa'ala kaga yana da yawa a fi'ilin da zai zo ala wazali tafa'ala a ƙur'ani gaba ɗaya cikin ƙur'ani guda arba'in ne wanda kuma ba ana cewa google ya san komai ba to ƙarya ne buga mai tambaye billahi lalzi bai sani ba in kuma mutum yana ganin ƙarya ne na ce fi'ilin tafa'ala yana zuwa da wazani yana zuwa gabaɗe a ƙur'ani guda arba'in ne don Allah in an tashi ko kafin a tashi ya buga ya tambayi shi google ya gani ko zai ba shi amsa kuma ba kwamfuta ake cewa ta san komai ma ita ma buga mata ka gani in za ta ba ta amsa billahi da ko kwamfuta ka ta buga ma ba ta sani ko ma za ta ba ta amsa in kuma mutum yana ganin ƙarya ne ka yi buga ya gani zan ba ka misali da guda 20 cikin Qur'ani zan kyala guda 20 wanda suke da alaƙa da Qur'ani mahaddata ne sai je su nemo raguwa guda 20 na farko shine tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga tabaraka yana ala wazani na tafa'ala sannan da kuma fadin Allah wa ashidu idza tabaya'atu shi ma tabaya'atun yana ala wazani tafa'ala sannan da faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al shi ma yana wannan ma'aunin ne waje na uku sannan waje na hudu akwai tatajafa junubuhum qanil mabadi yad'una rabbahum wannan shine guri na hudu na biyar shine ulaika alladhina na anhum ahsan nataqabbal a ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim tajawaza wa natajawazu sannan akwai alamtar ila alladhina nuhu anin najwa thumma yaquluna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil Shi ne waje na shida sannan waje na bakwai akwai wa idh yatahajjuna fin nar fa yaqulu ad-du'afa lil ladina istakbaru waje na takwas akwai wala ta hudu na alaƙa ta'amil miskin sannan akwai ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman fakulu tun. yana wadani ne na tafa'ala sannan akwai guri na goma sha ɗaya na goma an amma ta tafa aduna da kuma fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja taraja'a yana wazani ne na tafa'ala sannan da kuma wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'd al-fahisha sannan akwai qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna li walihi ma shahidna ma halika ahlihi wa inna lasadiqun sannan akwai guri na goma sha hudu shi ne ƙalibu kulana rabbaka yi bayyana ma hiya innal baqara tashabaha alaina sannan waje na sha biyar akwai kalafas samawati wal ardi bil haqqi ta'ala amma yushrikun sannan akwai na sha shida fi biayya ayi ala rabbika Tamara. sannan akwai wadatar zuwa wala tilmizu wadata na bazu. sannan akwai walakin na an sha'ana kurunan fatatawala sannan akwai qalu ta Zahara. sannan da kuma ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu na bar rabu guda 20 din ɗaliban Qur'ani da ɗaliban lugha sai su je su nemi sai su gano guda 20 din a Qur'ani haka za mu ga fi'ili sulasi al-mujarrad matakin ƙarin sa a ƙara harafi ɗaya da da'iful ayin ko ne zama a hamza a fa'ala zahaba a zahaba ko kuma ya zamantu ta da'iful ayin kaman alima allama ko kuma ya zamanto ƙara harafin a alif a tsakiya kaman ƙasala ake ƙatala to fi'ilin da ya zo a kan wazani na af'ala a ƙur'ani guda 243 ne gaba ɗaya ƙur'ani kuma in ka ce kwamfuta ce ko google je ka samu google ɗin ko ka samu kwamfuta a ganin za su ba ka wannan matsala ce da wallahi ta fi karfin google wallahi in kuma kana musu ai ga google din nan a hannunka tambaye ka gani sannan wanda ya zo bisa da ifil aini kaman ar-rahmanu allama al-qur'an guda 170 ne cikin qur'an. wanda ya zo akan wannan ma'aunin na fa'ala kaman qatala guda 56 ne a qur'ani sannan kuma sai ka je sai ka nemi ma'anonin wannan kuma mawukinsa wajen karatu ne daga fi'ilin afa'ala kawai kamar zahaba a zahaba to ma'anarsa ta kan tashi ta asali na kan shiga babukan da ya kai ma'ana kusan guda goma sha tara a larabci wannan kuma a hankali a hankali mutum zai rufe wannan da aka balaraban mutanen yamma a cikin littafin shi al-hisnur rafi ya tattara ma'anonin gabaki ya kawo su da ya sun mata'addi fi ma'anin af'ala a shahar wa da aksa lodurar nufila fi ƙasa alƙawar fa aksa ushana fa aksa naƙal wa jihari a kan bahar za'ar fa aksar nasal fa an sala na zaf fa an zafa auri ƙashin dafala wa ja a lissa adili fi fa aksala a tsimiyakin aksarahu wa adala sairuratin makasaratin nahu a gad azab wal hujum wa salbi wa ad bulug waqti nahu qad ajmanna aw al makan nahu qad asbahana aw adadin ka asharat wa aslasat darahimi ama al kaza wa alafa bihi ka وجاء لاتقاقه كحسدا حول مضادات ثلاثي أكدا عن شتد أله وسن أقردا أو دأله صاحب شيء أقدار أكبر إتيانه بالشيء نهو أكثر والطوء والوصول نهو أغفل بآل عوفا في أصل الأشجار أوها وأوكى وأصاب أسرى قدر أسى وأنار أذرى يكسر أصل إن أذوف أذأنا da haka yi ga magana ya kawo su a cikin waɗannan bai tuka to shine nan gurin Allah ta ya ce la na tanahuna an munkari ba su hana junansu munkari a aluhu da suke aikata sai Allah ya rantsuwa yake nabi isa ma ya faru wallahi tir da abin da suke na banda allamu waƙi waqi'a fi jawabil asal ma'zufun taqdimuhu wallahi ya ka bi isa Filin madin ne jamidul li isha'iz zanni kamar in an ce ni'ima da to mutum ya aikin kware kenan bi isa kuma kotar kenan Allah wadi wa fa'iluhu damirun fassarathu kalimatu ma da aka wa ma na kiratun kyamma fi mahalli na su ne ala tsamiyin ji da ya halatta kuma masu ta zaman mausula fi mahalli na su wannan jimla la mahalla hali an na ha jawabul asmi al'imamu zujabi cewa dakalatin lamu ko allamu dakalat lil kasami wa tawkid wal ma'ana la an fi ilhum. cir da wani abu wanda ya zama wannan shi ne aikinsu da haka jimla ta kano da bi sa ma kano ya faru la mahalla la hasilatul mawsul in man dauki ma'in alisimul mawsul ne sannan jimla ta yaf'aluna ya baki ɗayan tafi mahallu nasibin kabaru kana da Allah yake da bi sa ma kano yaf'aluna wanda aka yaf'aluna shine kabaru kana na ainihin wato abin da ya tsare da shi al-imam ibn al-jalil al-tabari yace al-qawlu fi ta'wil qawlihi ta'ara. fassara a cikin faɗin Allah da ya yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba sa hana junan su aikin banna labisa ma kanu yaf'alun yace yaqulu jalla Ya ce ha'ula'i al-yahudu alladhina la'anahum Allah wayannan Yahuda wanda Allah ya tsine musu albarka la yatanahuna yaqulu la yankahuna an munkarin fa'aluhu su ba su bari ba sannan abuhun ba a da sannan kuma sashe bai hana sashe wa ya'ani bil munkar al ma'asi allati kanu ya'suna Allah biha kuma abinda ake nufi shine saban da ya bayyana suke sai da ka sai bannar ta kai matakin da ba wani wanda zai tashi ce abinda ake ba daidai ba to ba haka fi mutane suke fatan mu zama ba yasa da ka taso tun kaga wani abu ba kyau sai ta so maka da zagi da cin mutunci da ƙage da shirri saboda ana so al'ummar ta lalace a kai matakin da kowa ya daina magana da shi yasa sai yake cewa labaita ma kanu yaf'alun wa hada qasamun min Allah zikru wannan rantsuwa ce daga wajen Allah ya ƙuru ya ce a sama da Allah ya rantse tur da aiki kanu ya na fitar himin linki ha a cikin barin hani da suke yi an ma'asin akan saban Allah ta'ala wa rukubi maharimihi da hawa abinda Allah yake kada a hau wa qatli anbiya illahi wa rasulihi inda daga cikin bannan har sai da take fa annabawan Allah ana tashi amma ba wanda ke tashi ya ce jama'a ba daidai bane inda aka samu wasu suka ce ba daidai bane shine bayan an kashe annabawan sannan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas sannan waɗanda suka tashi suka ce ba daidai din bane su ma aka hada da su aka kashe to ka koga ba abu ba kyau an tashi an hada da kai an girbi to wani daga nan zai makansa kiyamun laila har da kana hari yana ganin ka ina shi yana zaune cikin matsala ya zai zai jefa kansa cikin rigima haka al-imam ibn atiya yake cewa zamma Allah ta'ala hadhihi al-firqata al-mal'unata Allah ya zargi waɗannan jama'a waɗanda suke tsinannu bi annahum kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ay annahum kanu yatajaharuna bil ma'asi suna bayyana saban Allah wa innaha min hunahim fa an ghairi jaddi in ma kaga wani ya tashi zai hali to shi ma wanda fa zai hanan ba daga sihi ba haka sai ya zamanto bal kanu la yamtani al mumsiku minhum am wasalati al asi shi ma wanda zai ce a bari dan ka gane ba da gaske yake ba yana iya cewa a bari kuma ka ganshi gobe da shi ake eh kaga me akai an yi ba a yi ba kenan eh? wa muwakalatihi kan muwasalati al-asi ya ci gaba da alaka da mai saban wa muwakalatihi wa qudratihi ya zauna ya ci gaba da ci ya ci gaba da mu'amala da shi ta kowane irin matsala sai yake cewa qalahu zaqu ahadul ilmi masu hazaƙa daga cikin ma'abuta ilimi sun ce laisa min shurutin nahi bai daga cikin sharaɗin mai hana mummunan aiki an ya kuna saliman min al-ma'asiya ya zama to ka kuɓa ta kai baka saba yana cikin rashin adalcin mutane da suke wa malamai mu'amala mu'amala irin ta annabawa yayin da aka ce malamai magadawa annabawa ka gani ka sani cewa tsakanin wanda ya gado da wanda aka gada fi bambanci kamar yadda akwai bambanci tsakanin da da wa da uba saboda uba shine al'aslu dami ne ba shi yasa masu waka suke cewa gidan malam na gangare gidan annabi na kan tuka gidan annabi na kan tudu gidan malam na gangare ba saboda ai annabi shine a gaba mabiyin annabin malami aka ga shi ne a baya ko to dole gidan malam ya zama shi ne akan tudu gidan annabi yana yana gangare to annabawa su suna da kariyar da malamai ba su da ita wajen ba sa yin kuskure to in ka zo haka karantar da addini wani sai sa cewa fa dole kai ma sai ka zama kamar annabi yanzu ba wannan kayan na saba to za ku wanda yanzu yana nan yana ganin wannan kayan ma bai kamata a sa tunda dai na fito da rigarwa malanta wannan kayan ma bai kamata a kofar gidanka ba ka da daban ka zauna ka ta abinci saboda ai sai malami ba ka ban dukkan da kawai ka shiga malam shi ke dan an tura ma bala'i don haka maganan asina fi duniya hasana ba ka cike in mota wani ya gani mai kyau yana ganin kai ayyuka mata a ci malami, shi faɗan iskan gari ya halatta ya hau mota mai kyau ya ji abin da zai sai da tasa motar ma a da'awa za ta mutu amma yana ganin ai in dai malami ne to kamata a haɗa shi da wata mota da zarin ya fito da safe duk yaran layin su waɗi saboda sun san za a sha kuji da haka maganin atina fi duniya hasara su ba malami a ciki su malamai abin da ya kamata ya tilbe na Allah ne so su sha wahala a nan ta fi hasanar su bari sai an hada a can amma maganin atina fi duniya hasana ba su a sai wa fil akhirati ne na haka ake Kashe ta za ka samu a koke shi ko ba malami bane sai a ungo in aka san ka da wani kamewa da mutunci zaka ga da kayi abu ango ce kuwa ya bisa aiwa ne wannan shine dalilin da yasa ka gana na Maryam da aka santa da kamewa a farko da ta zo da Annabi Isa ai tana zuwa da shi aka yi mata aka ce mata ya ukta haru ma kana amuki mana aso wa ma kana ummuki bakiya kowa ya san da nan babanki ba mutumin banza ba mamanki kuma ba mazana ta ba ina kika je kika samu wannan yara? me yasa suka yi mata ta saboda asali sun san ba mutumiyar banza ba ce in je kai ka ce na Allah ne to a kosa suna nan gefe suna ta kokarin bibiyar rayuwarka abinda suke jira shine su samu wata matsala da sun samu sai a cikin to gani mu ana ganin mu naka ne amma su kalli su na da aka ce na Allah ne yanzu kalli to da ka haram makaruhi ke su mayar da ya kai a gurin ta haramta halal su mayar kai halal ma abin da ya halatta gare ka ga kowa su suna iya haramta maka saboda kawai ka ce kai na Allah ne to a fahimci ba sharaɗi ba ne malami ya zamanto dan zai karantar da mutane su ya zamanto ma'asumi abinda kawai ya kamata ya zama wa mutane ma'auni da alhassanatu da asayyatu nashi wanne ya fi yawa an fahimta yi shi yasa yace wa qala huzzaq wa laysa min shurutin nahi an yakuna saliman min al-ma'asla bal yanhal usatu ba'dhum ba'd haka dole ne mu tashi sashi ya hana sashi banna kan mu bari mu kai matakin da banna an yi wadda ta bayyana bayyana da amma daina hana juna mugun aiki idan aka yi haka an samu matsala wa qala ba'd al-usuliyyin fardun 'ala alladhina yata'atuna al-qu'usa wasu daga cikin malaman usuli fiqh suka ce wajibi ne ga mutanen da za su zauna su sha abin da yake bashi da kyau na kayan maye an yanha ba'dhum ba'da a lokacin da suke sha ya kamata a samu wani in ya ja yana cewa to wani fa ya kamata fa a tsoron Allah a kuma kun san fa kayan nan da muke sha ba shi da kyau dole a samu wannan واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية Masu kafa hujja suka kafa hujja da wannan ayin cewa kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah wasbir kai hakuri ko san din laka da an ce ayi hakuri al'amari babu tare don kuma za ka tashi karatun nan ga wani mutane abu da an taru a kai shi ana cewa da dan Allah kai haku kai ka san akwai wani abu da ya faru dan ne shi ake to me ba da hakurin baki ɗaya. ka tsokal buwaye gagara misali ne ke cewa annabi wasu ne sai ya haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajra musu Allah ba zai tozar ladan mutanen da suke masu isani ba sai ya ce falaula kana mai kururu. dan Allah me yasa ba a samu ba cikin mutanen da suka gabata min qablikum kafin ku lokaci yake ba abuta hankali da ra'ayi da ƙoƙarin gyara me yasa ba samu irin waɗannan a cikin su ba waɗanda yanhauna anil fasadi za su tashi in sun gaban nasu hana Allah ce ba a samu ba illa qalilan mimman anjayna minhu sai in kaɗan waɗanda muka tsiratar daga cikin su su kaɗai ne an samu amma Allah yan kaɗan ne shi yasa da bala'i ya taso sai mu tsiratar da su sai Allah madaukakin sarki ya ce wattaba alladina balagu ma ukriku fihi wa kanu mujrimin Allah madaukakin sarki sai ya ce wa ma kana rabbuka lihlikal qura bi Allah ba zai taba halaka mutanen wata ƙasa ba saboda zalunci wa ahliha muslimun matukar a cikin gari. a ƙasar na za ta bayyana za a samu inda za su tashi ƙoƙarin ciki sai an yi gyara to albarkacin waɗannan Allah ba zai turo azaba ta gabaki ɗaya ba amma in aka kai matakin da ɓanna ta bayyana a ƙasa babu wanda yake da tunanin bari ya kamata a yi wa'azi a ji tsoron Allah a dawo a gyara don kana zaune cikin ƙasar wallahi kakka amintu ko da wani lokaci Allah na iya canzo bala'in da ba wanda zai kare shi shine abin da yake faruwa idan ka Allah sai ce labi sama kanu yasalu malaman balaga suka ce wannan taqbihun ne li su'i a'malihim wannan saboda munin aikin da suka yi shi Allah ya muna na abin da kansa sai ce da bi fatar ka ko san ko babanka ne kai abu yace tar da aikin da kai ka ko san abu ya lalace wa ta'kidun minhu ko wa ta'zibun minhu kuma yana nuna ban mamaki daga wajen Allah bi tawfidil qasam da tawfidin rantsuwa Allah yake da bi isa kai fala وقد أداهم ila ما شرح من اللعن الكبير يا أخو da zai kai a turo annabawa guda biyu su ce Allah ya tsine wa mutane albarka annabi dawo da annabi isa ya zo ka san ku kuma da umarnin Allah za su yi wannan aku riga ka san magana ta riga ta girmama sai da hali da za ka mutanen mu suke so Allah a daina al'amur bil ma'arufi wan nahyi anil munkar a ya ka wannan zai zama to ismun jami'un ne da kulli ma urifa min ta'atin lahi suna ne wanda ya tattaro duk abin da aka sani na ɗa'a ga Allah wata ƙarruhu ilaihi da kuma kusanci zuwa ga Allah wal ihsani ila nas da kyautata wa mutane wa kullu ma nadaba ilaihi shar'u duk abin da shari'a ta shirya sannan ta hani a kansa in dai abu mai kyau ne ta ce a yi mara kyau ta ce a bari wannan ya shiga cikin ma'arufin mai kyau sannan abin da take a bari ya shiga cikin munkari ko da ko mutane a ganin su suna ganin abu ya dace in shari'a ta ce munkari ne munkari ko da ko shari'a mutane suna ganin abu bai dace ba idan a wajen Allah ma'arufi ne ganin cewa bai dace ba bai sa ya koma wannan abu abu yanzu wajen aure Allah madaukakin sarki ya ce wa abin da ya shafi wa an taji ma'ubarin uktai haɗa yan uwa ya da kanwa lokaci ɗaya, shi aka hana a jahiliya illa ma ƙadu salama sai abin da ya riga ya wuce kaga ya halatta idan kana a wurar da ya sai ta ƙi zama sai ta fita daga gidanka shi iyayenta na iya ɗauko ɗan wacce su baka ko ba ta iya suna iya ko kuma an wacce ta ƙi zama sai ta fita tana iya auro yadda ko baka iyawa tana iyawa da ya lissafa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rada'a وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن kaga a shari'a fa in lam takunu da qalbin bihin fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum ya'ya yau aka daura maka aure da mace kafin ta tare uwa ana dan kai komo sai ka hango wata sai ka ce wace ce wannan sai aka ce ai wannan da kake da ai irin matar da aka daura maka aure da ita haka na iya cewa to gaskiya a fata eh yanzu yau kake so haka ne za ka iya amma da ce aka ɗaura aure to shi kenan uwar ta yi ta haramta ko ba a tare to wa halailu abna'ikum alladhina min aslaikum idan kana da ɗa dan kaga idan kana da mata matar matan da yanzu iyaye ne gare shi sun haramta haka ne to amma yanzu idan yanzu kana da ɗa sai kai kuma kana da wa ko ƙani wanka wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya sai ya saki mata ƙaninka idan kana da ɗa yana iya rabawa ya aura ko ya iya eh na gani shi musu <laughs> abin wannan eh, akwai wannan a wajen mutane hunkari wasu da wannan yarin ya auren ke rufa mata asiri to fara mata tarana yana auren ta za a ce to illahi lalbidi yadda a fi Da matan akwai sai za mu ga matsalar ta banni da ta faru sai da fa Allah ya shigo matsalar da kanta shi yasa na Aisha take cewa inda manzon Allah zai iya koyi wani abu a duniya na wahayi ya kasa faɗawa mutane da matsalar zai da ya koyi ta yaƙi faɗa saboda yaro ne ya taso a ƙarƙashin ta farko ana masa alkunya da sunan da sunansa ake kiran shi ana zaid bin muhammad kai ka je ka nemo masa aure aka bashi yana zaune tare da matar saboda Allah yana so ya ban tabanni riƙe ɗan wani ya koma yana amfani da sunansa a matsayin ɗanka ba ɗanka ba sai Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ne dalilin da ya sa kuka ga duk sahabban annabi biyu yawansu la abubakar wala umar wala usman wala ali tare da su ne manya babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa kakafin sosai zai da saboda girman matsala saboda an ce yaron ya saki mata kuma Annabi ake so ya aura eh a gani da shi za kaga Allah madaukakin sarki yace wa yastaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta daga amsik illa? zawjaka wattaqillah kuma tarkari wa tukfi nafsika ma Allah mubdihi wa taksha nasa nas a haƙo an falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnaka ƙesa saboda ka gane Allah ya shiga rigimar da zaidu ya sake ta ba ma wanda ya daura auren a doron kasa Allah ya waje naka mu maka dauro auren daga saman sammai bakwai duk wanda zai yi magana ya dade ji ba kuma haka haka ba kai ta magana ana cewa to yanzu ka gama da wannan haka tun ba haka ba kiyaya za a yi a ce yanzu ka duba haka wai dan lalacewa matar fa ɗanki ta aure wa wannan yaro zaidu mana da ka sani ba dan gidan Muhammadu bane ai yanzu ya kashe auren ya aure matar haka aka zo aka yi ce yaɗawa har sai da Allah ya rufe maganan ya ce kai ma kana muhammadin a ba ahadin mazrita da kuma walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi ba baban kowa bane a cikin ku in ita to in kaga irin waɗannan matsalolin Allah yana shigo su da kansu to in kana mai da'awa kai kai iya kokarin ka wajen jefa kanka a mahallin da yake na tuhuma amma fa masu tuhuma wani riga in yi zanta ne sai mai sai ce to wallahi dai yana ganin ya kamata a duba eh tuhuma kan ba wanda wallahi ya fi karfin tuhuma ko sai ana da tuhuma a kansa kuma wani kofe da hujja sai ya yi tuhuma wannan shi ne to da haka sai ya zamanto wannan shi ne malamai sun yi ta magana akan abin da ya shafi al'amru bin ma'ruf wa nahy anil munkar al nawawi a cikin sharh sahih muslim ya kawo wata magana doguwa yake cewa alam ka sani anna hadha baba ani bab al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wannan babu na yin umarni da kyakkyawan abu da hana banna qad duyi aktsaruhu min azmani mutatawila da yawa sun tozarta shi a zamani mai tsawo ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا باب da ya rage a wannan zamanin sai dai zanen rubutu kaɗan kawai rage wa huwa babul azimun bihi wamul amri wa malikuhu sai ce wannan shine babun da yake babba wanda shine al'amari yake tsayuwa sai ce wa idza kasara al-khubus idan banna ta yawa amma al-iqab as-salihah wa salihah kun banna ta yawa wallahi bala'i yana zuwa ya mamaye mutumin kirki da mutumin banza ajiya mun faɗa mun ci Allah bai taɓa saukar da azaba ba sai da laifi laifin ko naka kuna wani haka ba ku ga ai daga cikin malamai suka ce ukubar sabon Allah cikin al'umma ba idan yi yawa hatta malaman ta su ma kansu bala'in yana shafar su sai ka je ka haddato karatu saboda sabon Allah wani kamar ba an yi ba annabi ya fito zai zo ya faɗa mutane da zai da da ya ga wasu suna rigima daga tsayawa da sai ya mantar da shi to shine sai yake cewa wai da kasura al su amma al-iqab as-salih wa salih wa idza lam ya'khudhu ala da zalim idan mutane suka kama rike hannun wanda ya zalunci haushaka an ya ummahum Allah ta'ala bi iqabihi to sanda duk wani ya tashi zai zalunci cikin mutane kaga wanda aka zalunta taimakon da za a karɓo mai haƙƙin shi mai zalunci taimakon da za a mai a kamawa hannun sai daina zalunci kusan da al'umma ta kasa yin haka sai ce to Allah ya yi kusa turo bala'i ya gama kowa da kowa sai ya kawo farya hadarin da zai mai khalifuna an amurhi an tusibahun fitnatu aw yusibahum azabun Ali. sai ce fayan bagi ɗalibu talibul akhirah ya kamata ga duk wanda ya san yana neman lahira a sai wanda yake yin aiki saboda ita shi tahsil lahi azza wa dalla. wadan yana so ya samu yarda Allah sai ce, an ya atane bi hadal bab dole ka kula da wannan bab sai yace fa inna naf'ahu azimun amfanin sa yana da girma sai yace wala siyama wa qad mu hu? musamman ma mafi yawancin ya tafi sannan sai yace wa ya niyyatahu mutum ainihin wato a yace wala ma wala la siyama wa qad zahaba mu'zamuhu wa ya niyyatahu mutum ya tsarkake niyyarsa wala ya habin na manyan kiro alaihi littifa imar sabati wanda duk ka tsaya gaban wani wanda ya dace ka faɗa mai gaskiya kakka bari ya maka kurbi ka kasa faɗa mai gaskiya kakka bari wasu suna nan cikin gari sai sai ba a faɗa mai shugabanni gaskiya baka sani ba ne in wa'annan malaman da kake tuhuma in wani abu ya faru na ƙasa aka kira malaman aka kira shugabannin na rantse da Allah wani in ya tashi yana magana za ka ɗauka faɗa za a gurin amma kai kana nan baka sani mu kana zan yi kana cardin malamai sun lalace to da kai a gurin ka faɗan gaskiya sai an zo irin nan an kira sunan wani an ci mutuncinsa an yi wani an yi wani amma waɗanda suke halatta irin tarikan da nake faɗa su sun san abin da nake faɗa cewa haka ne gaskiya duk kuma wanda kake ganin babba ne shi isasshe ne a ƙasar akwai maganar da in aka aka yi a gaban shi daga ƙarshe za ka ga sai dai kalli idan malaman da shi a yi haƙuri a taimaka musu da addu'a in Allah da za a gyara abin da ake yi to shi ne sai yake cewa kada mutum yi haka sai ce fa Allah ta'ala domin Allah ya ce wala yansuran Allah manyan suruhu. Allah sai ya taimaki wanda ya taimaki addinin shi wa ta'ala Allah ya ce man ya'tasim billahi faqad ina ila musu mustaqim yace Allah ya ƙara faɗa cewa alladhina jahadu fina la hadiyanhum subulana ya kawo a hasiban nasu an yi turaku an yaqulu amanna wa hum la yaftarun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ya yace wa alam sani anna al lada da zaka samu ala qadarin nasbi gurgurdan irin wahalar da ka sha wajen kira zuwa ga da'awa sai ce wala tarikuhu aidan li sadaqatihi wa muwaddatihi wa mudahanatihi abinda yake na gaskiya ne kakka bashi saboda abokantaka da wani ko soyayya ga wani ko mudahana sai ce wa talabil wujaha inda da kuma neman matsayi a wajen wani sai yake wa wajawmil manzila ladai fa inna sadaqatahu wa muwaddatahu توجب له هرمة وحقا من حقه أن ينساه ويهجه إلى مصالح آخر sai yace wa yunqidahu min madariha وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في إمارة yi. haka yayi maganar cewa da yadda kuke da kusanci da mutum in magana ta taso faɗa mai abin da yake na daidai ne ke cewa abokin mutum na gaskiya wanda yake san ka shine wanda zai taimaka maka gurin ta gyara lahirarka sai ce wa in adda zalika ila naqsin fi dunyahu wa adu man yas'a fi dhabihi fi zahabin aw naqasi akhiratihi ya ci gaba da magana Imam an-Nawawi yayi magana doguwa cikin abin da ya shafi a sharhi sahih Muslim wannan magana saboda muhimmancin ta za ku ga akwai abin da Allah ne ke farawa da kai in ko kaga abu Allah ya fara da kanshi ka san cewa magana ta yi mai magana ta girmama Allah ta'ala ya faɗa mana cewa idza fa'alu fahishatan idan suka aikata alfasa qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana ai mun yi albashan ne saboda haka muka samu iyayen mana suna yi sannan wallahu amarana biha kuma ai Allah shi ya bada umarni ya umarce mu yace mu albashin suna fadar wannan Allah madaukakin sarki yace yace kulka ce musu inna Allah la ya'muru bil fahsha an ya kuke Allah ba zai umarni da wa ba a taquluna ala Allah ma la ta'lamu ka tunda ba zai umarni da alfasha ba yana yin umarni ko bai yana yi shine qul amara rabbi bil qist Allah yakan yi umarni da adalci daga ciki shine bauta masa shi kare kar a hada shi da kuwa wa qimu wujuhakum inda kulli masjid sannan wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udu sai sa Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli kaga Allah yana umarni da adalci ko wal ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون kaga zai umarni da adalci da isani da kyautata wa ɗan uwa na kusa sannan Allah da kai shi yana hani akan alfasha da munkari da abin ki ku fahimci wannan babu na umarni da kyakkyawan abu da hani wanda fa ya fara da kai shi shine Allah yan umarni da abu mai kyau ya hana abu mara kyau saboda muhimmancin da yake da shi da haka ya faɗa ya ce wa zaraba Allah matsalar rajulai ahaduhuma abukam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair Allah sai yace hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl wa huwa ala siratin mustaqim kaga ba za su taɓa zama ɗaya ba sannan sai ka dawo ɓangaren annabawa Allah ya yi magana a kan annabi Musa bayan da ya tashi daga miƙati da yake yana so ya ga Allah bayan ya suma ya tabbatar da cewa ba zai ga Allah ba Allah sai ya ce da lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in haka sai Allah ya ce fa khudha bi quwwati wannan lissafi na Allah ka rike shi da karfi wa amur qawmaka ya'qudu bi ahsaniha sannan ka rike mutanen ka kuma su zo su riko shi sa'ulikum daral fasiqin Allah ya yi magana akan Annabi Isma'il yace wa rukul fil kitab hukana innahu kana sadiqan wa'adi wa qala rasul annabi sai yace wa kana ya'muru ahlahu nan wadan ahlahu ba wai mutanen gidan shi ba a'a jama'ar sa yana umurta su bis salati wa zakati wa kana inda rabbihi daka Allah da yace wa annabi wa amuru ahlaka bis salati ai ba iyalan gidan shi kawai sai shi sallah annabi ya ce mai sallah ko ba ya faɗa mana wannan kenan Kuda haka za mu ga Allah haka ya dunkule ya ce mana wa rahmati wasu a kulle shayi rahama shi Allah ta yi wata kowane irin abu sai ya ce fasa attubaha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun الذين da الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صفر النبي كنا الأمي wanda bai je gurin kowa ba ya koyi karatu da rubutu kuma duniya dole ta sallama shine malamin kowa da kowa haka Allah bai yadda ba wani dan adam ya koyawa annabi wani abu a doron kasa dan kada ya zama yana da falala ta karatu a kansa shine annabiyyul ummi haka wannan annabin da ya zo ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari kaga yana umurta su yace su yi abu mai kyau sannan yana cewa su bar abu mara kyau haka ku gane asalin al'amur bil aikin Allah ne da kansa sannan ya dora wa annabawa yake sai sun tashi sun yi ka Allah ya sake cewa annabi khudhil afwa wa amur urfi wa a'rid anil jahilina sannan sai mutanen kirkin da suka zo baya kamar ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa munkar sai ka kalli wasiyar luqmanul hakim tun daga farkon ya bunayya za ta shiri billahi babu inda ya ce masa ka yi haƙuri sai da ya zo nan ya ce masa wasu bir alama a sabaka a dai ka ce kai in ka ga abu ba ba da cikin mutane za ka yi magana in ka ga abu ana yi ba daidai ba za ka ce a bari ko ko wani abu wanda ya kamata a yi ba a yi ba za ka minke ka ce jama'a tashi a yi to da ka ɗauko wannan hanyar to wasu bir alama a sabaka ka yi haƙuri bala'i zai same ka za ka ji ƙari za ka ji shari akan wannan wani har rayuwar ka sana iya yi kawai ku shi ne Ta ga wani abu ka jama'a wannan abin ba daidai ba a bari ko ga wani abu da ya kamata a yi an wannan ya sa kaga Allah ya faɗa mana cewa wal takum minkum ummatu to dole kuma a cikin ku a samu wata jama'a da ya da'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dole ku tashi ku umarni da kyakkyawan abu sannan ku hana banna Allah sai ya ce wa ula'ika humul muflihun da shi yasa mu ga imani Allah sai ya ratiya shi da abu guda uku nan gurin da ce wal takum minkum ummatan sai ce. wato wal takum minkum ummatan sai ce a nan gurin Allah sai ya faɗa sai yake cewa kuntum khayra ummati ku ne al'ummar da kuka fi kowace al'umma wacce ukhrijat lin nasi me yasa saboda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan wa tu'minuna billahi kaga asali ya kamata a ce kuntum khairu ummatin tu'minuna billahi saboda imani da Allah yana gaba shine wa amma ba a ce kuntum khairu ummatin tu'minuna billahi sai ka ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan wa tu'minuna wa saboda yin umarni da a yi kyakkyawan abu da hana banna suna da alaka da imani da Allah ana nuna cewa lokaci ya yi. lallai dole a tashi kowa ya iya abin da zai wajen hani da mummunan abu da yin umarni da kyakkyawa da wannan ne khairiyya wannan al'ummar za ta tambata Allah kuma ka tabbatar mana da ita don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah ta'ala Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka yi musu albarka Allah ka yi riƙo da hannunsu Allah ka yi musu jagoranci Allah ka sa wa'annan shugabannin su zama rahama a kanmu Allah kada ka sa su zama azaba a kanmu Allah ka sanya tausayi da jin kai da imani a zukatansu abin da ya lalace na matsalar tsaro a ƙasar nan Allah ka gyara su da shi inda aka fara samun sauƙin matsalar nan Allah ka sa sauƙin nan ya zama da gwamamme inda ake da matsaloli ba a samu sauƙi ba muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi gurare saukin abinci ne fara samuwa a ƙasar nan Allah ka sa wannan sauƙin ya zama da wamamme farashin man fetur da ya fara karya Allah ka ci gaba da karya shi dan al'umma ta samu sauki dan tsarkin sunayenka Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم